yau shidda ga watan zulƙida shidda kun ka ce ko? ko bakwai yau bakwai ga watan zulƙida hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara 1447 wanda ya daidai da 25 ga watan april miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2026 ci gaba da karatun littafin mu mai albarka littafin a targhib wa na Imamul munzari rahimahullahu ta'ala in ba kuma manta ba muna cikin kitabul adabi wa ghairi littafi mai bayani game da ladubba na musulunci da kuma wasu matsaloli dai to mun kare babi na biyu mun babi na farko mun shiga cikin na biyu babin farko babi mai don dangane da jin kunya da kuma falalar kunya ko sannan da tsoratarwa daga alfasha da kuma batsa ta magana to mun shiga babi na biyu shi kuma babi mai kwaɗaitarwa dangane da kyawawan ɗabi'u Kulik ilhassan kyawawan ɗabi'u wa fadilihi da kuma falalar kyawawan ɗabi'u wata rihibu min alkulik sayi da kuma tsoratarwa daga miyagun ɗabi'u wa zannihi da zargin miyagun ɗabi'u mun yi hadisai guda hudu shekaran jiya ko mun tsaya hadisin abu huraira yarda allah tabbata gare shi wanda ya ce an tambayi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama dangane da abin da ke yawaita shigar da mutane aljanna manzon Allah ne ke ta shigar da mutane aljanna sai ya ce tsoron Allah da kyawawan ɗabi'u. To, kuma an ka koma tambayarsa shi annabi sallallahu Alaihi wasallam ne ke ta shigar da mutane wuta sai ya ce baki da farji. Waɗannan su ne gaɓuɓuwa mafi haɗari waɗanda ke waitar da shigar da mutum wuta Allah ya tsare mu. Nan mun ka tsaya ko? yau da yadda Allah za mu tashi hadisan Aisha haka yake to ci gaba dai da kawo hadisai masu kwadaitarwa game da kyawawan ɗabi'u da kuma nuna falalarsu yace wa an Aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahlihi rawahu tirmidhi wal hakim wa qala sahihun ala shartihima kaza qala wa qala tirmidhi hadithun hasanun wa la na'rifu li abi qilabata sama'an min aisha ci gaba dai da kawo hadisai masu kwaɗaitarwa daga game da kyawawan ɗabi'u ko ya ce an karɓi wannan hadisu ne daga na aisha yadda allah tabbata gare ta aisha ta ce manzon allah tsira da amincin allah tabbata gare shi ya ce inna min akamalil na imanan lalle daga mafi cikar ne ga imani cikin mu'minai waɗanda imanin su ya fi cika su ne ahsanuhum khuluqan mafi kyawun su ga Ɗari'u, wa alƙafuhun bi ahali da kuma mafi tausasawar su ga iyalansa to waɗannan biyu su ne in kana da ɗan muminai waɗanda imaninsu ya cika to kai ga waɗannan duka ma sannan sanda wanda duk ba su ba kuma to imaninsa tun biyu ne ma'ana imaninsa ƙasi ne bai cika ba muna tare shi ne ma'anar inna min akamalil mumini na imanin, lalle daga mafi kammalar muminai ga imani a hasanuhum Kulukar, su ne mafi kyawun su da ɗabi'u wa alsafuhum da ahli da kuma mafi tausasawa su ga iyalansa in kana da ɗan mumini wanda imaninsa ya cika to in ka kai da biyun nan shi kenan ka gama musulmi ko ko mumini wanda ɗabi'unsu sun kai kyau sannan kuma da mumini wanda ke tausasawa ga iyalansa matansa da 'ya'yansa da yaren gida da sauran 'yan uwa duk da wanda Allah ya sa ƙarƙashi ne to baya tsananta musu yana tausasa musu wa'annan su ne muminai masu cikakken imani Allah ya sanya mu cikin su sai ya ce rawa na biyu. imam tirmidhi ya rawaito wannan hadisin wal hakim da imam hakim wa shi hakim ya ce sahihun ala shar'ina wannan hadisi ingantacce ne ya akan a kan sharadin su wa sharaɗin bukhari da muslim kaza ƙala. hafizul munziri bai yadda da wannan magana ta hakim ba sai ya ce haka da ya ce. wannan magana kata muna tare an yadda da abin da an kace yace kaza kala haka dai yace Allah ya gafarta mishi wa qala tirmidhi imamu tirmidhi shi ya fito baro baro yace ba yana cewa na fitar da hadisin ba tirmidhi da hakim tirmidhi yace hadisin hasanun wannan hadisi hadisi ne mai kyau wala na arifu la'abi ilabata sama'an min aisha amma ba musannan ma abu ilaba cewa ya ji hadisi daga aisha ba kaga ashe wanne ne tabi'un da ya karɓo wannan hadisin mun san sahabin hadisan Aisha to wanne tabi'i ne ya karɓo daga Aisha sai an ka ce Abu Ilaba shi tabi'in da ya karɓo daga Aisha sai Imam Tirmidhi rawal hadisa adara bi marawa marwayacin hadisi kuma ya ta kowa sanin abin da ya rawaito. to Tirmidhi yana cewa na rawaito hadisi sai ya ce to inda matsala take ba mu sanin ma abu ba jin hadisi daga aisha ba kenan in ya zan ba ta tabbata abu ba ya ji hadisi daga aisha ba an samu mai kenan an samu in kita'i ma dalla to hadisi wanda cikin isnadin sa akwai in kita'i yaya za a iya za hadisan hasanan kuma tirmizi ya hasana hmm? shi kuma hakim ya ya sahaha hakim ya ce sahihun Allah sharɗe ma wannan hadisi ingantacce ne ya zo akan sharɗin Bukhari da Muslim shi ko Tirmidhi ya ce hadisin hasan hadisi ne mai kyau amma kuma sai ya zo ya walwale sai ya ce amma Abu Qilaban da ya ce ya karɓo daga Aisha to ba mu san cewa ba ta tabbata cewa ya ji hadisi daga Aisha ba kenan akwai inkita'i to akan wannan inkita'in da a cikin isnadin wannan hadisi an kace hadisi ne da ifi Allah ya ƙara ma annabi da aminci amma da ya inganta da me yake karantarwa yana nuna muna muhimmancin kyawawan ɗabi'u sannan da kuma mutum wanda ke tausasawa ga iyalansa in an ka ce iyalai mata sun shigo ‘ya'ya sun shigo yaren gida da duk wanda a ƙarƙashin kulawarka ya shigo cikin iyali muna tare menene falalar kyautata ɗabi'u kamar yadda suke wannan hadisin annabi cewa ko ku hadisin cewa mafi kammalar muminai ga imani muminai waɗanda imanin sun ta kammala su ne waɗanda na kyautata ɗabi'unsu da masu sa ga iyalansu muna tare amma da hadisin bai inganta ba Allah ya ƙara ma annabi tsira da ni sai hadisi na gaba yace wa anha radiyallahu anha ƙalat سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن المؤمن لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرطهما ولفظه إن المؤمن لا يدرك بحسن الخلق درجات قائم الليل وصائم النهار ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة إلا أنه قال إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الظامئ بالهواجر shi gaba ne da kawo hadisai masu nuna mana muhimmancin ta ɗabi'u ya ce wannan ma wa ha, radiyallahu anha amman an aisha ta madalla shi ma wannan irin na ɗazu ne an karɓo shi daga na aisha yadda allah tabbata gare ta ƙalat aisha ta ce don haka kaga aisha matar manzon allah ce sahaban ya ce diyar sahabi sannan matar manzon allah in allah ya baka ɗiya mace maimakon ka ce kana rubuta sunayen da sai ka bugo mallan suna kaza ya inganta yanzu ne akwai wanda bai san sunan aisha ya inganta ba to manzo Allah ya ce da amma buka illa ma la buka kamar abin da yake ma kokonto zuwa ga abin da bai ma kokonto daga tsaya tambayar mallan suna kaza ya inganta ko bai inganta ba sawon da kake da ne ya tabbata Aisha dama abubuwa biyu zuwa uku a hikimar sa suna na farko ma'anar suna ma'ana suna kamar Muhammad me ma'anar muhammad mashayabo wanda ake yawaita yabo ne eh ko kuma abdurrahman ko abdu kaza muna tare kaga waɗannan duk suna da ma'anoni masu kyau? to ka sa in za ka sa sunan ɗanka ko ɗiyarka ka samu suna wanda an ma'ana mai kyau ɗaya kenan ko kuma abu na biyu da ake la'akari da shi wurin sa suna ka samu wani mutumin kirki ko mutum da ya kirki ka samu wani mutumin kirki ko mutum da ya kirki wanda kake son ɗanka ko ɗiyarka su biyo ɗabi'u irin nashi sai ka sa suna da fatar Allah ya sa ɗan nan ko ɗiyan nan ta yi nagarta irin wannan yanzu aisha matar manzo Allah ce sahabanya ce mai imani mai hankali mai basira sai Allah ya baka ɗiya mace sai ka samu ta Aisha da fatar Allah ya sa ta yi nagarta ta yi imani ta kwatanta imani ta kwatanta nagarta irin wancan Aisha Ka ji irin wabasan da Abubakar yawa addini ji irin darajojin da Allah ya ba Abubakar Allah ya baka da sai ka ce ka samu Abubakar Abubakar a siddiq ko ka samu Umar ko ka samu gasar nan da duk da sunaye dai amma yanzu ku diba manzo 25 Allah ya ambaci sunayensu ƙarar cikin ƙur'ani su 25 annabi adam annabi nuhu annabi hudu annabi salih annabi sha'aibu eh, annabi ibrahim annabi ishaqa isma'il yaqub yusufu eh, dawudu suleiman eh idris eh ayyuba shu'aibu eh, mun ambaci shu'aibu ko lodo annabi lodo eh shi ma annabi Allah ne eh yunusa yunusa bin matta yawa saiwa eh zakariya da yahaya ɗanai da annabin musa da zulkifli da annabi haruna eh, benyaminu a'a akwai benyaminu cikin ƙura'ani aliyasa'u aliyasa'u sai annabi isa sai annabi mu Muhammadu sallallahu alaihi su 25 da manzanni 25 Allah ya abada cikin Qur'an yanzu cikin manzanni nan ba wanda ya baka shawa ka ji tarihin annabi ibrahim irin kokarin da ya karanta da tauhidi ka ji tarihin annabi musa wakasin da ya tsakani ne da firawun annabi wa duk ba wanda ya baka shawa. to ya an ka aji annabawan mu dawo ga shi annabin mu annabi muhammadu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana da sunaye masu yawa duk cikin sunayen na muhammadu rasulullah ba wanda ya baka shawa sai sunan wani ba ya kafiri mai bauta shanu a riyal sai ka rubuta da malla a riyal ya inganta in bai inganta ba ka muhammadu ko kana da shakkun muhammadu ya inganta ko bai inganta ba a riyal din ne mafi yawan sunaye ne ake ɗebowa na indiyawa wurin fim ko kuma shi da kaga kenan kana wa ɗanka fatar ya zama ɗan fim eh ko ko yan ƙwallo ‘yan ƙwallo sai a samu wani suna can na ɗan ƙwallo sai ka bugo mallami ya inganta duk sunayen nan tari na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam guda da ya baka shawa. annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko da ya bar duniya ya bar sahabi sama da 120 maza da mata sama da mutum 120 duk sahabban nan ba wanda ya baka shawa cikin su ka sa suna nai kawa ka fata Allah ya sa ɗana ya zan irin sahabiwa ne ko Allah ya sa diyata ta zan irin sahaban yawanci ba wanda ya baka shawa cikin su lalataccen banza ko ba lalaci ba ne lalaci ne don a tsawon da ya kowane bugo mai tambe ni suna ka da ya inganta to Allah ya shirya da mu to waɗannan suna daga cikin hikimomin sa suna ta gani to shi da yake wa an hara da Allah an haƙalat an karɓo daga Aisha da yadda Allah ta gare ta Aisha ta ce sami ita Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kulu tace na ji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa innal mu'mina lalle mu'mini da riku, lalle yana riskuwa bi husnul khuluqi sababiyya kyawawan ɗabi'u yana riskar darajatus sa'imil qa'imin daraja ta mai azumi mai qiyamul laili kenan sababbiyar kyauta su ɗabi'unka in ka da ɗabi'u masu kyau to Allah zai riskar da kai da daraja ma'ana zai baka daraja zai baka lada zai baka falala gobe kiyama irin ladar da ya tana damma mutumin da yawa eh, eh, mutumin da ke yawaita azumin nafila da rana sannan iya kiyamun laili da to irin darajar da Allah zai ba irin wannan mutum irin su zai baka sababbiyar ba don kayi azumin ba ba don kai kiyamun lai sababbi ya kyauta ɗabi'unka kawai muna tare to sai yace rawahu abu dawud imam abu dawud ya ruwaito shi wa wa ibn hibban da imam ibn hibban fi sahihi cikin littafin sa wal hakim da imam hakim Waƙala, ƙala hakim ya ce sahihun ala shar'ihima wannan hadisi ingantacce ne ya zo a kan shar'in bukhari da musulun haka yake wannan hadisi hadisi ne sahihi kan dagariya. allah ya ƙara ma nan su gada ka ga magana ta tabbata kenan ko inna da mumina lai da bi husnil khuluqi darajatu sa'imil qa'im lalle mumini musulmi kenan yana riskuwa sababbi ya kyautata ɗabi'u ne da ya yi yana riskuwa daraja ta mutum mai azumi mai kiyamun da ga ashe kenan bayan ka kyautata ɗabi'unka nan eh nan duniya ka yi mu'amala da mutane mu'amala mai kyau da kyakkyawan ɗabi'u to in ka zo sababbi ya kyauta ɗabi'un da ka yi ka yi mu'amala da mutane mai kyau Allah zai eh, baka daraja ta mai kiyamun ne mai azumi sai wasu malamai sun ka ce to ya an ka yi sababi ya kyautar ɗabi'u kawai mutum ya samu ga daraja kun dai shi hadisi mu hadisi ne sahihi ko sun ka ce domin mai azumi mai ƙiyamun laili ai yana mujahada ne da rayuwarsa ba ka iya azumin nafila sai ka yi mujahada da rayuwarka ai ko madalla sai hakan gaba mutum bai iya tashi ko dare ya kiyamul laili sai ya yi mujahada da rayuwa to duk wanda Allah ya hore ma biyun nan to kenan ya fi karfin zuciyarsa ya yi mujahada da rayuwarsa muna tare kowa dai ya yadda azumin nafila da rana da qiyamul layl tsayuwa cikin dare ayi ibada da dare ayyuka ne muhimmai ga addini kowa ya yadda haka nan ko sai an ka ce to abinda yasa Allah zai gane ma mai wanda ya kyauta dabi'u shi ku wanda ya kyauta dabi'u nai kaga shi wanda ya yi azumin nafila wanda ya azumin nafila da rana ya huce kiyamul laila da daddare da wa yayi mujahada da rayuwarsa kawai yayi mujahada yayi kokari ya rinjaye ta har tsaye da waɗancan ibadodin to amma shi ko wanda an ka ce yana da ɗabi'u mai kyau ya kyau ɗabi'u ne shi ko da wa yayi mujahada da al'umma yayi mujahada ya ake ganowa na da ɗabi'un kwarai mu'amalar da yake yi da sauran mutane yan uwanka muna tare babu cuta babu ƙarya babu yaudara babu hasada babu ganin ƙyashi babu jin ciyo ɗan uwanka ya samu wani da sauransu ba su ne kyawun ɗabi'u ba dalla. to kaga wanda wanda ya jawo rayuwa ce gidiri ya tilasta mata ga yin azumin nafila da ranar kiyamun laila da daddare da rayuwa ce kawai yi mujahada to kaga in ya in in ya cancanci girmamawa kuma ya cancanta din to wanda ya yi mujahada da mutane daban-daban kowa da irin halitta ta kowa da irin ɗabi'ar da Allah ya mai aiko to amma duk da haka kuma ka samu taskiya gare su mutum shi zai tsallaka kan sai ce ya ne na sana da kyau ko ko a mutane abokan hulɗa ka ya kamata ka bari su ba da wannan shaida mutane ka su ba da shaida a wani mutumin kirki ne wallahi ɗabi'u ne suna da kyau ya san kunya yana da mutunci yana da kaza yana da kaza amma in ka zo kana cewa kana da su zai mutu wannan yabon ka jahilci kana zuzuta kanka ne muna tare to mutanen da na ba da shaida game da cewa ɗabi'unsu na ƙwarai ne ashe ya nuna kenan abin ga mu'amalar da yake da mutane yanzu ko duk abokan mu'amalar sun tabbatar da mutumin kirki muna tare sai malamai sun kace shi an dalilin da yasa Allah zai riska sai da daraja ta mai azumi mai kiyamun laili Allah ya kara ma annabi tsira da aminci madalla sai yake eh, wal da hakim cikin rawahu abu dawo da wani hibbana wal da imam abu dawo da imam ibn hibban da imam hakim na rawaito hadisin wa Waƙala shi hakim yace sahihun wannan hadisin ingantacce ne ala sharqi ma yazo akan sharqin bukhari na muslim haka yake wannan hadisi hadisi ne sahihi wa lafzuhu ga yadda lafazin hakim yazo nan ga yadda hakim ya kawo lafazin sa yace manzon Allah tsira da aminta Allah tabbata gare shi yace innal mu'mina lalle mu'mini da yudriku lalle yana riskuwa bi husnul khuluqi sababi kyakkyawan dabi'u yana riskuwar darajat darajat qa'imin layli darajojin mai qiyamul layli wa sa'imin nahar mai azumin nafila da rana haka haka haka imam hakim ya kawo tashi riwaya mu'mini yana riskowa sababbi ya kyakkyawar ɗabi'un da ya ɗabi'anci mutane da su yana riskowar darajoji na mai ƙiyamun laili mai azumin na tala da rana kaga duk dai kamar riwayar farko ita ma wannan riwaya ingantacciya ce Ya ce wa mu tabrani min hadisa abi umama imam tabrani ma ya ruwaito shi daga hadisan abu umama kaga waɗancan daga hadisin aisha ko tabrani ma ya rojo daga hadisin abu umama illa annahu qala sai dai ga riwaya tabrani ga yadda ya kawo tashi riwaya dan shi kuma yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna rajula lalle mutum la lalle yana riskuwa bi husni khuluqihi sababiyya kyakkyawar ɗabi'unsa yana riskuwar darajatul qa'ib bil layl daraja ta mai tsayuwa da daddare ibada azami bil hawajiri mai jin kishin ruwa wanda a cikin tsananin kishin ruwa bil jirin lokutan zafin rana azami'u jam'i ne na zama'u zama'u kishin ruwa muna tare to kaga azami'u matsanancin mai matsanancin kishin ruwa bil hawajir ita kuma kalmar hawajir jam'i ce ta kalmar hajara me hajara wakatul hajira me lokacin hajira, me hajira. lokacin tsananin zafin rana hajira. kamar da hausa a ce a gajeri me a gajeri ba san a gajeri ba eh zafin rana lokacin da rana kamar kamar sanda ta kai sha biyu irin yau da jiya ko an yi zafin rana to yaushe take kai fik na zafi kamar da sha biyu misali da zato shi ne hajira kaga hawajir sai ya zan jami'in hajira to ya yace inna rajula lalle mutum la jiriku bi husni khuluqihi lalle yana riskuwa zababbiyar kyakkyawar ɗabi'unsa yana riskuwar darajatul ƙa'imi bin laili, darajar mai tsayuwa da daddare lele a azami bil hawajir mai jin kishin ruwa bil hawajir lokutan zafin rana muna tare to to me wane ne mai kishin ruwa lokutan zafin rana ɗayan biyu ko dai mai azumi wanda ya ɗauki azumi ka ɗauki azumi raminka da abinci tun da jijjihi ko yanzu ƙarfe bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu ta yi kuma ga rana ta buɗe ka'in da na'in ga yunwa daidai ka buɗe firijin ka ɗebe 'yan ruwa nan farau-farau ka jika kuma azumi kake yi to kada dama babba abin da ke wahala mai azumi ne kishin ruwa muna tare sun ka ce azami dal hawajir mai jin kishin ruwa lokacin zafin lokutan zafin rana shi ne mai azumin nafila lokacin da rana ta kai tsakiya tana kuɗa kanun mutane wasu kuma sun ka ce a mai jin kishin ruwa lokutan zafin rana wanda ya fito jihadi na fi sabilillahi duk an yi waɗannan da to ma'ana dai tun da shi ba sai yace hasanul ligairi wannan riwayar da dabrani yake banta da ita ita ma hasanul ligairi kaga ya tabbata muna tare to wannan riwayar ta dabrani ta dan bambanta da waccan yace mutum yana riskuwa sababbi ya kyakkyawan hali nai yana riskuwar darajar mai kiyamun laila da daddare sannan wanda a cikin tsananin jin kishin ruwa lokutan zafin rana ta bambanta ko duk guda ne kusan duk guda ne muna tare kaga ashe wanda ke nan yan mu'amalanci mutane da mu'amala mai kyau ba ka zan kutsu cikin mutane ba an kai magana wa faɗiya cewa ne to wani an karɓi magana ko hanzan ci ne an samu matsala ko ba samu ba da wa wani da kake son ga kana tara kuɗi wa zace sana'a da wa da hukun ku yi sana'a ka hauka mai yaudari ne wallahi bacci amana ma ka ce ka sa mai kuɗin kai kashe su gaban za. ɗan uwanka ne baka iya kai shi kotu kakka kakka kullu hulɗa da an samu matsala ko ba a samu ba da sauran dai ga sunan kamar yanzu yan siyasar Najeriya dan siyasar Najeriya yau ba ya hau drone filin sakwa ko cikin masallaci ya tashi faɗi magana muna yadda da ita a ba yadda da ita saboda me saboda ƙarya ta bayyana gare su makaryata ne kuma manyan su da ƙananan su mazan su da matan su makaryata ne kuma mayaudara tun san da yayi alƙawarin ba wai da baya abin ya gagar tun san da yayi ba yayi da nufin cikawa ba fulin ɗin ku kawai yake so ya tunda ya san kuku ba wayo ya ishe ku ba sai ya ce in kun ka zaɓe ne ya ku mutanen sakkwato zai yi muku famfon fura don Allah yana iya famfon fura amma kuma ya ce ya yi alƙawari tsakani ne da Allah in kun ka zaɓe zai muku famfon fura kaga tun san da ya ya san ƙarya yake yi Eh? in kun ka zaɓe na zan kawo muku tsaro da mi na ka za kawo tsaro don haka da ɗan majalisa na jiha da ɗan majalisa tarayya da sanata da cijo eh? ba su ne toci ba da cijai to da gwamnoni balle ciyaman ɗin local government balle banza banza kansila muna tare duk wanda ya hau mambari ya ce ku zaɓe da zan kawo muku tsaro ku ce ƙarya hake yi haɗe wata magana wanda ƙarya ce bello ya ya ce mana ƙarya hake yi don me da kun ce ƙarya da kai saboda bello ya ya ce mana tsaro ba ga hannunku yake ba tsaro matsala ce ta gwamnatin tarayya cnc shi an da hakkin tsaro commander in chief in yana yi ya zo in bai yi kuma ya bari allah zai yi insha allah ta'ala da kawai ne zo ya ruɗe mai kunne zan kawo muku tsaro wani bai kawo tsaro kun da gani nan da ni an kai kamfen shekarun baya ruwan sha an kasa ba da mutanen sakwato sun kasa an kasa ba da ruwan sha don Allah ruwan sha sun samu yau sun samu ku nika tambaya sun samu to ina ina kuma tsulgwar da an kawo wadancan sai sun kasa ba da ruwan sha to kudin ababu na gyara ruwan sha ko koya an kai babu kudi akwai su ba a taba gwamnonin da shugaban ƙasa turo mu kuɗi ba irin gwamnonin da na tinubu sai suka ga ai sai ya ɓare ƙwarƙwata sun bi shi kaya ne sun kaci shi yasa wata lada kuturu ba dole ya mai aski ba sun hau kaya abin gannan na na tallafin tallafin raran mai da an ka ce an cire to ina kuɗi suke ku tambayi gwamnoni suna nan ga gwamnoni su tunin bai turo ba daɗa da in sai muku aiki in suka kasu muku amma dai kuɗi na nan gwamnoni kun ba ku sani sai zaɓe ya taho ku ga yadda za a kama firari a in ta kai dubu hamsin suna iya sayan ta a guda za ku riƙo kan ku yi saurin jiya ku bari sai an ba ku ɗan wani abu mai kunshi kunshi haka eh an yi me to ya fi tun da ka ji hamsin ba ko maganin su shi kenan ta Allah ya shiryar da mu madalla to wannan hadisi kamar yadda nace ruwayoyi biyu duk ingantattu ne wannan ta uku wadda dabrani yake banda ita ce hasanul da gari kaga hadisin dai duk da ruwayoyinsu sun ya tabbata Allah ya kara ma annabi tsira da aminci <clears throat> sai hadisi na gaba yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inna allaha la yuballighul abda bi husni khuluqihi darajata sawmi was salati rawahu tabrani fil awsat wal hakim wa qala sahihun ala shart muslim wa rawahu abu ya'la min hadith anas wa zada fi awwalihi akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa hadisi na gaba an karɓo shi daga abu huraira yadda Allah tabbata gare shi abu huraira ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce inna Allah lalle Allah la yuballighu al lalle yana kai bawa bi husnul khuluqi sababiyya kyawawan dabi'unsa yana kai shi darajatar saumi daraja ta azumi wa salati da sallah duk bawan da ya kokari ya kyawar dabi'unsa tsakaninsu da ubangiji ya kyawar dabi'unsa tsakanin mu'amalarsa da mutane yan uwansa to sababiyar kyau ɗabi'unsa da ya zar da kyawawan ɗabi'u Allah zai kai shi darajar sallah da azumi ma'ana irin darajar lada da falala da Allah zai ba mai sallah mai azumi to ita zai Allah zai bashi gobe kiyama muna tare yace rawahu tabrani fil awsat imam tabrani ya roto cikin mu'jamul awsat wal hakim da hakim wa qala hakim yace sahihun wannan hadisin ingantacce ne ala shartu muslimin yazo akan sharadin muslim haka yake wannan hadisi hadisi ne sahihi kan gariya warawa abu ya ala imamu abu ya ala ma ya rawaito shi mai hadisi anas daga hadisi anas wa zada fi awwalihi ya kara ga farkonsa sa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace akamalul mu'minina imanan mafi kammalar mu'minne ga imani ahsanuhum khuluqan mafi kyawun su ga dabi'u zaka yi an ka tare mu'minnai su wane ne mu'minnai a cikin wannan hadisan musulmi ya an ka tara musulmi wuri guda cikin musulmi dandazon musulmi su wane ne na fi imanin su ya cika duk wanda ɗabi'unsu na kyautata to waɗannan su ne waɗanda na cikakke imani muna tare madalla wannan shi ma riwaya ta biyo, a hadisan anas a kamalul mumini na imanin hasanuhum khuluqan shi ma hasanun ne ligayini kaga duk da hadisan mu sun tabbata Allah ya kara mu annabi sallallahu da lokacin gwamnatin da ta wuce akwai wani lokaci da nin zauna nan wanda bisa wannan mumbari ne musu nasiha eh da ne musu nasiha kuma ta taba jikinsu don haka gwamna na wannan lokacin ba sai na haka suna ba cikin gwamnatocin da na wuce wani labari na zan kawo muku gwamna na wannan lokaci sababi ya taɓa shi da nasihar da ni ta yi sai ya buga wani babban mutum cikin manyan mutane na sakwato ranka ya ɗaya eh dalle ya ba ya taɓa ni don haka ka kire shi kai mai magana ba a wa gwamnati irin wannan yankan karna sai ya ce a'a mallan dalle ya bi da nasari ba ya kai dai sai da zakara jan kunne kuma kunnen ƙashi gare shi ko ba kunnen ƙarfe gare jan kunne bai yi mai shawarar da nika ba ka yi ƙoƙari ka tuntuɓe shi ku zanna ya faɗa maka duk abin da ka gani ba daidai ba ga lamarin mulkinka ka te ka gyara wanda haka ya gyara shi ke nan ka biya shi to ai ko na kira shi bai zowa ya ce to in ka yarda ni zan kira shi kai ma sai ka taho ku zo nan gida na in shiga tsakiya ga ka gashi ya faɗi ka kare ka ɗauki wanda haka ɗauka ka a ganga ya ce to ya yarda da haka sai wannan babban mutumin sai ya bugo mini ya ce to an kawo ƙararka nace ya yi daidai ga abin da an ka ce ga abin da an ka ce ni kuma ga shawarar da na ba su yace ta yi daidai to yau kamata ya ce nace a yau ya kamata a yi ai ƙarfe da zafi aka bugu da yana ya kila yau in mutu koko shi gwamna ya mutu bari mu ɗauke nauyin da Allah ya aza mana dalilin shi yau ya kamata su shi kenan to gidana za a zuwa a yi buga mai za ku haɗu gidana yau ƙarfe goma na dare yanta Allah ya kai mu sai shi tabbare yi maka adalci tun da ka ga dan siyasa ne gefen gwamna nake kada mu zan mu biyu kai kadai kai ma ka samu wani malami sai ku tsawo ni ta ah, wallahi in kun kai ku dari ina ina ina ya da ce a ah, sai samu dai wani malami akalla ka samu shaida wanda zai bada shaida ni to ba matsala sai nan buga babban malami baban mu mala abubakar jibril ni ce kaji kaji sai abu abin ne ma ya samu matar dan sanda ta haifi barawo Eh? to ba shi ka yawa da barayi ba to ga shi na an mai gida dai ba abin nema ya samu ba <laughs> haka mata sun kace abin nema ya samu ba ta ɗan sanda ta yin farawo kaga zai ba sai ya ce yi kara ko wani wuri bada ce muka shi dai <laughs> muna tare malla a wakil ya ce abu abin da muka bada ke nan malla a wakil bari ya taho nan shi ya ɗauke da masu yin muka tafi mun ka tafi an ka zauna Allah gawar ta malar to ga his excellency kaji kaji kaji ban ka nasiha da kai bai ji daɗin sa nace a to ai mu da ma nasiha mu kai ka ce eh to yanzu dai abinda muka so don Allah don Allah a yi ƙoƙari dai yanzu abinda kake gani don Allah ka faɗa mai sai ya sai ya gyara abin da yake ya gyara nace alhamdulillah sai shi to mala auka jibril ya fara da mala auka jibril ya wuce. an yi kaza ba daidai ba an yi kaza ba daidai ba an yi kaza ba daidai ba yace to ya kare ni kun sai na amsa na amsa daga cikin maganganun da ni yi mai Allah ya sani na kawo mai maganar local government nice mai ka kashe local government mututus alhali constitution din da ta azan ofishin gwamna ita yi providing ofishin chairman na local government nice amma zamanin ka local government mutu tun an kashe ta za ta sallah za ka ce na kai yi domin eh, eh, local government na da kuɗi ba a ba su kuɗi su yi aiki an mai shi su yara ƙanana gwamnatin jiha ita ke yin duk ayyukan local government iyakar ciyaman tun da yana ɗan ake mai cinikin haɗuwa iyakar ciyama a kire shi a gwada mai ga ayyukan da an kai musu sa hannu sai ya sa hannu a samu nawa Allah a bashi shi kenan daga shi sai mata ce da tsiyanai. Mutu a ba ku gamin kun yi ba su iya yi. in kana so kuma in baka misali ya ce in bada misali na nace kaga ina da lokacin nace ina da aboki yanzu ciyaman ne na karamar hukuma ciyaman ne kai ka zaɓe shi nace wata ran sai na hadu da ma'ajinsa nace ma'aji ina ciyaman yace ciyaman yana nan lafiya lantarki ciyaman bai ce min koyi ba yanzu ya ce mallami zai ce ma baka je ya aure da ɗaya ce ba kin baya kamar wata biyu duk ce lalle na jiya ban samu zuwa ba ka amma da ya aikun ban samu zuwa ba sai ce to wallahi malam yarinyar nan da an ka aure ni yasa ni an su bashin gado gadon da an ka kai mata wallahi ni kuma har yanzu ba mu biya ba sai shi babban da ake mutun gida ne sai ce mallam amma ba a ciya mu mai da can mitin ne yanzu ga waɗanda a sama yanzu ta faru gare su ni ce to mu sanin mu da man ba ƙauye in zai wanke ɗaya ce iyaka ce ya samu ɗan goro ya sawo ga leda da kaci ya kama ciyaman ranka ya ɗe ciyaman mai girma ciyaman lalura yarinya za a yi ciyaman zai naɗa kai da ranga ya sai mai gadon da zai kai mai yarinyar nan ni ce to yau an waye gari ciyaman ko ɗaya ciki ne bai sai magado ban laɗe ba ƙauye an kai zuwa gani ko ba a kashe ba ya ce an kashe ni ce na biyu shi ma ba labari an kai ba da ba shi kuma gaba gari da ya faru ya ce kansila mata ta haihu gobe za a addu'a suna har sha ɗaya na dare yau gobe an ranar suna har sha ɗaya na dare bai sai rago ba kansila sai shi babban yace a mallan irin ta ɗazu amma dai ba ne yanzu ce ne yanzu masu ci kansiloli na waɗanda ya sa har sha ɗaya na dare bai kazan ba daɗa da ya ga abu ya lalace tun da gobe yana kansila sufin kansila kuma kansila mai ofis yau ga mata ta ta haihu bai isa yin rago sai ya bugu mashin da ƙauyen su yi local government head kwata ya kan musiyama ya sallama mai da dare ce ranka ɗaya gobe aka addu'a suna yace to ma da ai za mu zo gobe yace wallahi har yanzu a kammala rago ba har yanzu ba sai rago ba ya an kai dole ban da kuɗi sai mai ce to wallahi ka gane su dubu biyu a cikin aljihuna Su ɗanin mallaka sai a man naira dubu biyu tusa naira ko mai talla arki bai shi shi wadata ba kenan yace yadda dubu yace wallahi ka ganin su honorable councilor su dai an gare ni yace amma bari bari in buga mu bari mu kira kansila na cikin gari shi da ya san mutane sai amma ya buga mu kansila na cikin gari kansila ya yi sauri don Allah ga mana muna son ganin ka kansila ya taho ya iskan mu ce amma ciya mai yace ka san awa honorable haihuwa ya gobe addu'a suna to yanzu ba rika rabo ba don Allah abin da muka so ka tafi cikin mutanen garin nan in kudin sayan rago in rago duk wanda haka samu muna alƙawarin Allah da an yi albashin za mu biya za mu biya kansila ya sai da bakin sha ɗaya ɗin nan da mintutuka har ƙarhi biyu na dare ta buga bai samu kuɗi bai samu rago ba yadda ya iska mu ciya man da kansila sassanne wadda kasa an kama ƙarawo kowa ido turu-turu kunya tsaga ta da za kansila ya kasa wa ɗane su. yadda ya ce wala ba a samu ba ba a samu ba ce ya ce ina lillahi wa ina ilaihi raji can sai kan sunan gani cikin gari sai ya tuno akwai wani aboki ne wanda ta abokin tana da ciki shi abokin ya saura rago yana ne ya daure sai ce chairman dakanta min ya tafi karfe biyu na dare sallama mu abokin gana shi jabir ka bari ya tafi mana abin da ya zai ya zan sai ya sallama mu abokin nan ya buga mai waya ya ɗauka ya ce gani nan ƙofar gida don Allah ya ce lafiya ce hito dai na lahiya take in sallama makarin da kuke la ya fito ya ce ka ji halin da muke cikin roƙon da nika yi ma don girman Allah ragon nan da ka sau na addu'a so tun mata ka bata haihu ba don Allah ka taimaka mana shi alƙawarin Allah za mu sai zan ka yace ah, to in ta haihu yace ba ha ganin dai in ta haihu sai rana wace yau na yi ma alƙawarin kahin rana wace za mu yi dan ba kahin shi abokin nan ya yi magana kansila ya durci gida jawo rago shi mai ragun bai ce ta ba yadda ya ja bai iya rike shi to haka kansila ya ja rago ya kai musu shi wanga kansila ya azabi su ga mashin ya koma ƙauyen gobe da sahi an taru duk kansiloli sun taru da daraktoci cewa mai yace to mu wurin addu'a suna to wa adda wani abu cikin ku babu mai komi sai da an ka aika kuma a tai a samu rancin dubu biyu waɗanda ciyaman zai rikawa <laughs> nace don Allah an kace lokacin gaban ko ba kace lokacin gaban ta ah, lalle a to za a gyara za a gyara za a gyara haka na kawo abubuwa kanin tsohon ma'aikatan wannan na kawo mai abubuwa sai yawa ya dauku takarda da biyu kamar da gaske zai gyara zai gyara zai gyara an kace ko komai ba a gyara ba kun ji ɗaya to ba shi shi ya zan pastor ya gama to yanzu wannan na yanzu shi ma ba da ita ya zan ba yace an mai da ma'aikatan lokacin gaban mabarata to ku haɗa min da bakin hawa ne zuwa yi canza da local government akwai abin da ya canza ko duk kuna su don in ban magana ah to na tambaye ku duk canza akwai abin da ya canza ko abin da ya canza a sha to ka ji ɓanna wai karama sannan da yanzu ba shi a da eh ba aibi ba to ka gani wannan na yanzu shi ma da ita ya yi kamfen kamar ya san zaman da mun kai da wancan gwamna ni ce an kashe local gwamna haka shi sanda an ka zo wani debate na na yan takarar gwamna haka ya faɗi an kashe local gwamna ma'aikatan lo an maishe su mabarata to don Allah yanzu ta canza sun babbaran to an yaudara ko ba a yi ba to gobe wani na koma towa ya ce mu ka za ku saurarai shi yasa nake da tsohuwa da sabuwa duk da, gudana duk zalumai ne zalumai ne kan ku bari su ruɗe ku kaji ku ku ɗan lalubu masu ‘yan dama dama ‘yan akwai ba mu shi ke da abin mu Allah to Allah ya shirin da mu to mu ta yi karatu irin waɗannan irin waɗannan suna da yawa abubuwan da ne shi shi ta ma gwamnati a zo a yi an ka kiya ka san mafi yawan hausa ana cewa ba a mugun sarki sai mugun mafadi ko da sun shugabannin sun saurara sun jiya sai yan shamila bello ya bambi an ki gyarawa an shi kenan sai su iza shi kenan bello ya bambi sai kyaliya ni nawa aiki da Allah azabin nayi kada Allah ya ta kai kai naka bari muka ce lahira ka gani ni za ta baya ko kai duk mutanen sako su shaida ne cewa na faɗi sai oh, kuma ka ki Da aka waɗannan yan biya daga cewa bello ya bambi a yi ba sunai ba a yi gobe lahira su kare ka ba ta ta annan ba Allah shirya da mu ta wannan hadisi na ma hadisi ne hasanan da gairi Allah ya kara ba annabi tsira da annabi don haka a ji tsoron Allah mulki amana ne shugabanci amana ne inna ha amana amana ce kuma sai ta zama ta na dama gobe kiyama in bai gaskiya ba ta Allah ya shirya da mu sai hadisi na gaba ya ce wa an anas radiyallahu anhu an rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل وإنه لضعيف العبادة وإنه لا يبلغ بسوء خلقه أسفل درجة في جهنم رواه التبراني ورواته ثقات سوى شيخه المكذاب بن داود وقد وثقه حديثي نجب أنكر بوش الدقاء أنس yadda Allah tabbata gare shi an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala shi kuma Anas ya karbo daga manzon Allah ira da amincin Allah tabbata gare shi manzon Allah ya ce innal abda lalle bawa la yablugu lalle yana kaiwa bi husnul khuluqihi sababiyar kyawawan dabi'unsa yana kaiwa azima darajatul akhirah manyan manyan darajoji na lahira sababiyar kyawun dabi'u ba sababiyyar yawan sallah ko yawan azumi ko yawan zakka ko yawan sadaka ko hajji a'a sababiyyar kyawawan ɗabi'u Allah yana kai shi ga darajar manyan-manyan darajoji lahira wa sharafal manazil da kuma madaukakan masaukai Allah ya bashi gidaje madaukaka cikin aljanna sababiyyar kyawawan ɗabi'u wa innahu alhali kuma shi lada ifil ibada mutum ne mai raunin ibada bai ma da kokarin ibada ba a ce bai ba amma dai yana da rauni iyaka ta farilla na bai shiga damuwa da su ba amma sababbi ya kyauta ɗabi'unsa Allah zai ba shi manya-manyan darajoji na lahira sannan da maɗaukakan masaukai ko wa innahu kuma lalle shi la yablugu bi su'i khuluqihi kuma zai kai sababbiyan miyagun ɗabi'unsa zai kai a tsala darajatin mafi kaskancin daraja shi jahannama cikin wata jahannama kaga shi ko wanda ya muna ɗabi'unsa wanda ya ɗabi'anta da ɗabi'un waɗanda abba na kwarai ba shi ko sababiyyar waɗannan ɗabi'un Allah zai kai shi ga mafi ƙanƙancin daraka mafi ƙanƙancin ƙanƙanci cikin wata jahannama sababiyyar ne sababiyyar ne a gun ɗabi'u kaga ashe jama'a kyakkyawan ɗabi'u abin ƙwarai ne ko ba abin ƙwarai ba ne abin ƙwarai ne sai ya ce rawahu dabraniyu imamu dabrani ya ruwaito shi warwatu ƙatun marwaitansa amintattu ne su wa shekhi in bancin malaminsa shi imamu ɗabrani wanda ake kira al-miqdam ibn dawuda wa wa wasaqa amma shi ma an wasaqa shi wasu malamai sun ce thiqa ne to amma sun yi kuskure abinda yafi inganci miqdam ibn dawuda da ifi ne shine malamin ah, wa shi ne malamin imamu ɗabrani wanda imamu ɗabrani ya karɓi hadisin da gare shi to da ifi ne to a kan da ƙidamun da dawuda wanda an da ifi an kace wannan hadisi hadisi ne da ifi Allah ya ƙara ma annabi tsira da aminci muna tare sai hadisi na gaba ya ce wa an abdullahi bin amr radiyallahu anhu ma qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu innal muslima al-musaddad la yudriku darajata sawamil qawami bi ayati llahi bi husni khuluqihi wa karami daribatihi rawahu ahmad wa tabrani fil kabir wa rawatu ahmad thiqatun illa min lahi'a ad-dariba ad-dabi'a wa wa ma'ana hadisi na gaba an karbo shi daga abdullahi dan amr ibn al-as yarda Allah tabbata gare su ya ce "Sami sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kullu manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa innal muslima lalle musulmi al-musaddad wanda an ka daidaita ga abin da daidai shine al-musaddad daga sadad wa qulu qawlan sadida ko hade magana wanda daidai da shari'a musulmi al-musaddad wanda an ka daidaita suwa ga abin da daidai layudriku me amma ana an daidaitar da shi ɗabi'u ne duka ɗabi'u ne wanda sun kai daidai da musulunci muna tare to irin wannan musulmi wanda adda kyakkyawan ɗabi'u waɗanda ya daidai da musulunci layu da riku darajar sawa lalle zai riski darajar mai yawan azumi alƙawam mai yawan tsayuwa da ayatin lahi da ayoyin Allah da daddare da rana yana da yawan azumin nafila da daddare yana da yawan kiyamun laila ai ta karatun qur'ani bi husni khuluqi zai zai riski darajar waɗannan masu azumi da masu kiyamun laili bi husni kulli sababbi ya kyawawan ɗabi'unsa muna tare wa karni da ribati da kuma darajar ɗabi'unsa da riba a ɗabi'a kamar yadda ya fassara kaga sababbi kyawawan ɗabi'unsa da kuma abin ga karincin ɗabi'u duk da ɗabi'a ne to Allah tabaraka wa ta'ala zai riskar da musulmi wanda an ka daidaita da sawaba zai riskar da shi da darajar mai azumi mai kiyamul laili, yana kashe dare yana karatu ayoyin Qur'ani yace rawahu ahmad imamu ahmad da rawaito shi wa dabrani da imamu dabrani fil kabir cikin littafin sa mu'jamal kabir warwatu ahmad marwayata ahmad taqata amintattu ne illa ibn lahiya in bancin ibn lahiya muna tare to haka yake wannan hadisi hadisi ne sahihi sahihi kan dagariya to sai fassara kalma addariba can da yace bi husni khuluqihi wa karma daribati me dariba ai addabi'a waznan wa ma'anan da mizanin su na sarfu da ma'anarsu duk guda ne a ɗabi'a da addari ba. muna tare to Allah ya kyauta mana ɗabi'unmu sai hadisi na gaba Ya ce wa an safwa nan na Sulaiman Ƙala. qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala ukhbirukum bi aysaril ibadati wa ahwanaha ala al badani as-samtu wa husnul khuluqi rawahu ibn abi dunya fi kitab as mursala hadisi na gaba an karbo shi daga safuwan dan sulaim yadda Allah tabbata gare shi ko to duk da yake ba sahabi Ƙala ya ce, Ƙala, rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace Allah uku ukhbirukum kuna so in ba ku labari bi da ibadati game da mafi saukin ibada da faɗa muku ibada wadda ta yi komi sauƙi wa ahwana ha alal badani kuma mafi sauƙinta ga jiki ibada wadda ba ta da wata wahala ga jikinka kamar sun ce eh muna so sai ya ce asamtu abu biyu ne asamtu kawai ci ka kama bakinka shine asamtu man samata ja. duk wanda yayi shiru ya kama bakinsa ya tsira muna tare ibada wanda an da sauƙi ibada mafi sauki, kuma mai sauƙi ga jikin ɗan adam shine as-samtu shiru wa husnul khuluqi da kyawa wanda ne ka kama bakinka ba komai ake faɗi ba in ba abin da ya zama dole ba kamar irin kaga waɗannan maganganu ya kamata a fitar da su yanzu domin mutane su auna shugabannin su sani su gani shin sun yi musu daidai ko ba su yi musu daidai ba da NPDP da NAPC pdp mu ba ita ta rike eh, ta koma sabuwar tafiya ba abc oh <laughs> sabuwar tafiya ba duk yan tsohon ta duk yan apc ne hannun su guda kamar wanda wani malami ka ce yace da kafiri da munafiki halin su guda makistata ne ga halikansu har abada tarihu salati zina tasu al'ada an ɓata yankansu haƙan ba su yi shaida sai sun yi tuba hakika an ga sun yi tsaye don haka da yan sabuwar tafiya da yan tsohuwar tafiya don halin su guda kan wanda ya ruɗe ku da sabuwar tafiya ko tsohuwar tafiya ya zo ya faɗa muku abin da ya yi ya faɗi abin da ya yi faɗi abin da ya amso da abin da ya yi to na aka sani ya yi daidai ko bai daidai ba ya kamata a zaɓe shi ko bai kamata a zaɓe shi ba wannan shawara ce amma in kun ka amshi ƙullar omo da dubu biyu biyu to wannan mu da mun gama namu aiki muna tare to Allah ya shirya da mu kunji sannan hikimar cewa a bar siyasar jam'iyya a tsaya a ita 'yan takara su jam'iyyun masu tsaye da 'yan takara ba ka ganin baka da halin takara Najeriya sai karkashin wata jam'iyya to in jam'iyyun sun san mutane yanzu sun waye ba jam'iyya ake zaɓe ba ɗan takara ake zaɓe to shi zai sa su ma jam'iyyun su tsaye da 'yan takara na gari bari ba ku misali 2023 jam'iyya biyu manya da an gare masakwato da pdp da apc ba su ne jam'iyyun ba kafin pdp ta rikide ta koma sabuwar tafiya to su an manyan jam'iyyu 2023 tsakaninku da allah yaya so ha gabatar da firamare na 'yan takara ba wai shari'a allah ba ko da bakwara iya bari an kai sun zuciya an kabi nan sun zuciya wurin tsaye da 'yan takara eh? APC da sun ka tsaye da ɗan takara 2020 sai tsakanin ku da Allah wanda an ka tsaye suwa ya yi takarar gwamnan 2020 shi APC mafi yau APC ke so ba shi suka so ba iyaka wani mutum guda ka so da ya yi tsaye sai shi kuma shi ya san wahalar da shi wancan mutum guda ya yi mai don haka yanzu ya ci kuzewa wa aiki ko wancan da ya tsaye sai wancan da ya tsaye sai ba ta ku ya kai tashi ya kai abin da ce mu kenan haka su ma pdp tsakanin ku da allah wanda sun ku tsaye suwa takara 2020 siri shi mafi yawan yan pdp ke so a'a ai ban cewa hannu sai da muka sha kaifi sababbiyar zaɓen ma yan pdp wanda ba su so ba nan kasarawa international conference center an kai zaɓe ba da daddare to da an kai zaɓe ba a ba wanda jama'a ka so ba wani yace da kasarawan nan hakki duk sun cika zakar ta ubansu saboda mutum tambon da taɓa su yace to da ƙasara hakkaɗe dan kenan ga sitawa, yabo, shagari tambuwal hakkaɗe yace duk sun cika zakar sa'u ba su ba mu san hawa ba mu san sauka ba ya jawo mun da zagi wani shi ko yace tambuwal da sabo ko shi da da wanda ya mutu da bai rai duk su shi ba bugi an yi ko ba ai ba to ya nuna kenan an zaɓi wanda jama'a ka so to don Allah ga mai adda mukwaraɗiya mulkin jama'a wanda jama'a ke yi wanda ake saboda jama'a to jama'a sun ce za suka so kai kai kai kai dagutu kai tsaye kai dagutu eh, ka ce ba ga wanda haka so kai kuma shi kenan ba jama'a za'awa ba shi ka ga ko yi ba abi munan sakuta in ba Allah ya tsare ba ma yan siyasar sakuta yan trinity za su komawa kiristoci za su koma masu Allah uku kun san da haka nan saboda duk manyan jam'iyyun nan kowace jam'iyya tana da ɗagutu wanda ba demokurasi aka yi ra'ayin ɗagutun nan aka biya ba in kun duba kun zama masu ba ɗagutu ba to Allah ya shirya da haji ko demokurasiya ba a bi kuma in ma an bi demokurasiya na ce muku babu abin da a demokurasiya illa iskanci to ko iskancin ba a bi don haka yanzu da ake yi kenan iya shege kawai ake yi abin da siyasa illa iya shege kaji mutum ya zanna yanzu ya an ka ce an fara ko kowace jam'iyya ba can hedikwatar jam'iyya ta ƙasa ke bugu form bana 'yan takara ɗan takarar kansila ɗan takarar ciyaman ɗan takarar ɗan majalisa ɗan takarar ɗan majalisar tare ɗan takarar sanata ɗan takarar gwamna ba haka aka bugowa ba kowace a kawo duk mai so ya zo ya sayi ba haka aka yi ba to tsakaninku da Allah haka na aka yanzu yanzu da an kawo fam nan na jam'iyya shi ɗagutun jam'iyya ka ba da kuɗi duk a sai gaba ɗai sai ya rike da haka gobe an ba da sanarwa an kawo fom duk mai son takara kana zuwa ofishin jam'iyyar sai ce ai ai duk mai gida ya sai fom sai ka tai in kana cikin mukarrabai ne ya baka in baka cikin kuma ba da za duk wanda an kawo ya sai don Allah wanda ana cewa demokradiyya to ba haka ake yi ba don haka ko su gyara ko ku tashi ku gyara su talakawa mu abinda da fatan mu kenan ku tashi ku gyara su duk waɗannan da na zama mutane ɗagutu yau ɗin ruwan sama an kai kana ji aiwa da ya yi izini an kai ruwa sakwato abu ya kaci ko bai kaci ba to ku yi ƙoƙari ku tashi ni abinda ban yarda da shi ba fa a ce mini najeriya akwai miliyan ɗari biyu da talatin najeriya mutum miliyan ɗari biyu da talatin a ce babu na ƙwarai cikinsu kun kun yadda babu na kwarai cikin miliyan ɗin nan ɗari biyu talatin madar to tun da akwai na kwarai to don me waɗannan duk an ga illolinsu aka ja dole sai mai illa ga waɗanda Allah ya yi a ji a zama na kwarai mana a basu. inda gaske ake inda gaske canji kuke so ba canjin apc da pdp ba ko canjin pdp da ap ba shi wanda ba canjin komi na canjin burhana ne canji in canji ana son ya yi amfani to a jaye mugu a mai gurbin sa da kwarai shi an canza amma ka jaye mugu ka mai gurbin sa da wanda ya fi shi mugunta ni ka yi ka yi aikin baban giwa ba wata riba abin da ya faru kenan an ka jaye pdp apc ta hau ashe apc sun yi zama yan iska barayi bisa ga yan sun yi zama ko ba sun zama ba gaji na yau kaji an jawo wanga minista na buhari kadi ba har da yan mace mai gale wai ta tashi da biliyan ɗaya da ɗigo na dala ba ko da naira ba 1.2 biliyan dala aka da gare ta kuma an ce ta zo ta yi bayan ta ki zuwa har yanzu an yi declared ɗin ta duk inda aka gane ta a kamo ta to ba cike da to ina ga maza haka ba ya ɓaci to yanzu waɗanda kuma su ne a ƴan sabuwar ya su ne su umumuwa wai a jaye waɗanda a da su da su duk mai abu ne don haka in kuna son canji na kwarai ku jaye su duka sai a zazzaɓi na kwarai ba a cewa Najeriya babu na kwarai ko ina akwai na kwarai cikin musulmi akwai masu dama da mulki haka cikin kiristoci akwai masu dama to in kuna son abu ya muku dama to ku sai ku zaɓi masu ‘yan dama dama ku ada su ku ba su shugabancin ku sai abu ya muku dama yanzu ka diba ƙarfin hali ka diba rikici irin na Najeriya sama da mutum miliyan ɗari biyu da talatin a Najeriya ko irin su bille yabo irin su yan ipod ga su yan boko haram ga su bille turji muna muka cika najeriya irin mu irin mu aiko to sai a ɗauki tsoho mai shekara tunanin da wani abu sahiya kalli yadda suka tafiya su tsohon nan wallahi da kasan yaro na koyon tafiya yana ta ta ta ta haka annan suna tafiya saboda tsufa wai wanda tsoho da jiki ne yana nan da shekara biyu jiki ne bai yi ma fa wai shi ka so a ɗauko kuma ta kalihin sama da mutum miliyan ɗari biyu talatin a zamai ga kai da ku da shi wasu ƙarin hali da ku da ke ƙoƙarin ɗauko abin da kun san bai ima ku azamai da shi da ke ƙoƙarin azamai abin da ya tabbatar bai ima wani ƙarin hali da ku da shi duk Najeriya duk ƙasan da an gare majiya ƙarhi lafiyayyu duk babu sai rubatsen tsaki rubatse kowa ya ba tamanin bai me a hannun ɗan shekara tamanin ko gida ne ba hankuri ɗaya ake da shi ba balle ce a bai shugabanci to a bai shugabanci ya yi ne wata abin da za ku iya faɗi kenan mallaman ku ba su iya faɗi saboda kowa yana da bai ni na ce muku ban da mai gida in kuma akwai mai yadda ya zan mai gidan dalle abu ina sai na jira ne ya tawaye ce ni an mai gidanka gobe gobe sai in ɗaya muka shashaɓa ya gani in yana iya tarbunta don haka in adalci za ku yi duk wanda ya kai shekara saba'in to abinda ya kamata ya koma gida ya zauna amma ba a yi mai adalci ba shi ma bai wa kai ne adalci ba ya ce a ɗauki wannan rigingimo na jira azaba da shekara saba'in balle tamanin to don haka suke dole sai su babu kowa da jira sai su don haka a don Allah tsaye ku koma ku zama inda kuka zauna mulki a samu ɗan shekara hamsin hamsin da biyar sittin sittin da biyar kaga yana da saurin jini amma mutumin da kwanya sai mata tashi da aiki kuma shi a bashi mulkin najeriya ta Allah shaidan da mu to mu ga karatu da ku ce ku lalaba masu yan dama dama ko masu jini a cika wayan ba su rufe ba waɗannan duk sun rufe rubabbi ne in kun zaɓe su kun zaɓe rubabbi ya koma gida ya kwanta ba haka an kai da buhari ba likitoci sun kace mai da goma ta yi duk abin da kai ce ya kwanta don haka da ƙarfe goma ta yana zuwa ya kwanta shi kenan ya zo ya kwanta ya bar ƙasa ga 'yan bariki sun haƙwa shi kuɗi yana ce yana kwana to Allah shirin da mu to in kun ka sake zaɓen tsohuwar ƙaya a gidan jiya ce ba wani canji da za a samu haji ku sai ku samu wanda kun ka san yana da dama dama ya yi aikin gwamnati har ya ƙare yana da dama-dama kuma mu'amala ce da mutanen garinsu mutanen unguwarsu mutanen azu waɗannan ya mu'amala da shi an san yana da dama-dama mutunci to sai ku zaɓa irin su ku ba su kuma masu jini a jifa ku duba america ma da ake biyan doka suna biyan dokokin su na nasara barak obama da yana matashi ya shiga amma kafin ya ga mulki duk kai ne furfura ne ko ina saboda rikicin mulki can ma da suna biyan doka to najeriya doka ko guda ba a biya ba ba a biyan doka allah ba a biyan ta nasara ya ka duk wanda ai shugaba shi ne doka duk abin da yake so haka ake yi to irin wannan ya tsatsan ƙasa aka ta dauko ɗauko tsoho in tsayin nan ba su koma sun ka zauna ba shawarar da nika bai a samu majiya karfi cikin jam'iyyar nan ta sai an ka zo taro sai wani ƙato ya sheko da gudu ya killi tsohon nan ya faɗi sai kolo ne ya baske a ɗauke shi a kai hijama ne kada an huta da shi shi ke nan a samu wani majiji ƙarfi ya shekwa da gudu sai ya kaurai ce bai gani bai faɗi in ya faɗi ka otolo ne ya bacce sai a ɗauka a hijama ne shi ke nan an gama da shi ya tsaya ta hayyar mutu da harkar ta zama haɗama kudi ba yanzu su mai shekara tamanin ‘ya'ya ne fa da jikoki daga sunan sun taso, amma har yanzu bai jaye ba balle ‘ya'yan sun samu gurbi. hanyar tsahin ba su jaye balle ɗayar da jikokin za ɗayar nan da jikokin sun zar shi jai ba ka ya kamata kuwa kan kutsiya mun laili waɗannan tsaki ku haɗa musu black and white da tijo ga ala samu duka zauna ka ji an wuce sanin ka an wuce sanin ka in ya ƙiya a samu wani ya mai mugun ya dunguza wanda ya ka faɗuwa ya faɗuwa ɗan bori sai ku tolo ne ya bacci Ba Allah shirin da mu eh na ba ku dariya zo to mu tafi da ku rinka halarta wuraren taron ko kuna samun sa'a ku dungume da tijan na sahabi eh ba ahli an kaddara ta an zo zata ilmi su haƙi dan jami'ar su haƙi don a kashe ko ba ta san da shi ba sai ka kisji dai haka sai ya birkada biyu ya faɗi ya mulmula ya mulmula kai ba gani Allah in aka lura da shi ba kaga sai a tallafa sai a yi zamane shi ke nan amma ya ya samu lafiya lau ko zaɓi mutanen kirki inda har ka fita don shigantaka to Allah ya shirin da wa an abdullahi bin amr radiyallahu anhu ma qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu innal mus shine mun ka maimaita ko addariba addabi'a wa ma wa an safwan ibn sulaim an yi shi eh a'a to wa an tafi nan musulmin ala ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ukhbirukum bi aysaril ibadati wa ahwanaha ala al badani as-samtu wa husnul khuluq rawahu ibn abi dunya fi kitab as-samt mursala wannan hadisi an karbo daga safwan dan sulaym sai ka ɗauka sahabi ne ba sahabi ba ne tabi'i ne yace ƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce Allah rukun kuna son in ba ku labari bi aisadil ibada game da mafi saukin ibada wa ha alal bari kuma mafi saukin ta ga jiki ibada wanda ba ta da wata wahala ga jiki kamar sun ce eh muna so sai ce a samtu shuru ka kama bakinka wa husnul khuluqi da kyakkyawan ɗabi'u rawahu ibn abi dunya fi kitab as-samt mursalan wannan hadisi mursal ne me ma'anar mursal ya nuna kenan safwan ibn sulaiman kenan ba sahabi bane tabi'i ne yace manzo Allah yace shine irsali kuma irsali illa ce akai wannan irsali an ka ce wannan hadisi hadisi ne da ifi Allah ya kara ma annabi tsira da annabi sai daga bai ce wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala karamul mumin dinuhu wa muru'atuhu aqaluhu wa hasabuhu khuluquhu rawahum rawahum ibn fi sahih wal hakim wal bayhaqi kulluhum min riwayati muslimin muslimin khalid az-zanji wa qala al hakim sahihun ala shart muslimin wa rawahu al bayhaqi wa aidan mawqufan ala umar wa sahaha isnadahu wa la'allahu ashbahu hadisi na gaba an karɓo shi daga abu huraira yadda Allah tabbata gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah ya ce karamul mu'mini darajar mu'mini dinuhu addinin sa mutum bai da daraja wanda ta wuce mai addini muna tare da haka wanda bai da addini ko bai bai addinin kware wannan bai da wata daraja wa qurru'atuhu mutuncinsa aqaluhu hankalinsa ka yi amfani da hankalinka me yadda dace ka yi me abba ya dace me yadda dace ka faɗi me abba ya dace ba to wannan shi an mutunci wa hasabuhu darajarsa khuluquhu dabi'unsa dabi'u ka kyautar dabi'unka wanda duk ya tashi magana ko baka nan ya she ma sheda mai kyau dabi'u wani wanda yana da kyakkyawan dabi'u to wannan shine darajarka rawahu ibn hibbana imam ibn hibbana ya rawaito shi fi sai cikin littafin sa wal hakim da imam hakim wal bayhaqi da imam al bayhaqi kullum dukkan su min riwayati muslim ibn khalid az-zanji dukkan sun fitar da wannan hadisi daga riwayar muslim dan khalid az-zanji wa qala al hakim hakim ya ce sahihun ala sharɗin muslim wannan hadisi ingantacce ne ya zo a kan sharɗin muslim kalla kuma kalla Allah ya gafarta ma hakim ya ce da ibn hibbana da hakim da bai ba su ne fitar da hadisin ba kowannen su ya fitar da wannan hadisin ne daga ruwaya Khalid ibn Zanji muslimin da Khalid al-Zanji to shi muslimin da Khalid al-Zanji din nan da ifi ne gun malama ne muna tare to bayan ga da ifi sai hakim yace sahihun Allah shartu ya ingantacce ne yazo akan shartu muslim kaga ko alama Allah ya gafarta mishi sababiyyar muslimin da Khalid al-Zanji da ifi an ka ce wannan hadisi hadisi ne da ifi fulsa muna tare yace wa rawahul ya aidan Imamul al ma ya ruwaito shi shi wannan hadisin mawukufan ala amma shi bai zo da shi marfu'i ba sai ya ruwaito shi mawukufi ga sayyidina umar ma'ana maganar sayyidina umar ce wa sahaha isnadahu ya inganta isnadinsa wala allahu ashbahu sai Imamul Muzir ya yace to zai yiwu wannan hadisin da da an ka tsayar ga Umar wannan ya fi zama daidai bisa ga wancan da an ka jingina mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna tare to shi ma wannan mawqufi shi ma da yake walla allu wa ashbahu ba haka yake ba shi ma cikin isnadin sa akwai wani nan da ake kira Musa ibn Dawuda ad-Darsusi ad-Darsusi Musa ibn Dawuda ad-Darsusi da ifil hibda ne yana da raunin hadda kwarai gun malama hadisi to a kansa an ce ita ma wannan riwaya ta bai haƙi da ishe ya ce Allah ya ƙara ma annabi tsira da aminci sai hadisi na gaba yace ce wa an abi zarra radiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya aba zarra la qalaka tadbir wala wara akalkasi wala hasaba ka husnul khuluqi رواه ابن هبان في صحيح وغيره في آخر حديث طويل تقدم منه قطعة في الظلم وتقدم في الإخلاص حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبلاه من أخلص قلبه للإيمان وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وخليقته مستقيمة إلى آخر الحديث hadisin mu na gaba an karɓo shi daga Abu Dharr algifari yadda Allah tabbata gare shi Abu Dharr ya ce annan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala lahu annabi ina da aminci Allah tabbata gare shi ya ce ma Abu ya yace ya Abu Dharr ya kai Abu Dharr la aqala ba hankali libiri kamar lura da yadda al'amura ke tafiya hankali abinda aikin hankali shine lura da al'amura zan baka da tsari ga rayuwarka a komi ka tashi menene advantages menene disadvantages sai a ga in ni abu kaza ko ne wada abu me zai faru ka shine at-tadbir lura da al'amura ba hankali ka tadbir kamar lura da al'amura wala wara'a haka babu ne kun san ne ko me Ta ka tsantsan ba ta ka tsantsan kalkasi kamar mutum ya kame daga duk abin da an haram to ne babban tsantsanin da mutum zai kamewa ga abin da bai halatta ba wala hasaba hakan ga babu daraja ka husnul khuluqi kamar kyawawan dabi'u duk wanda ya bari ɗabi'u ne sun gurɓace sun ka lalace ya zanda mummunan ɗabi'u wannan bai da wata daraja cikin mutane bai da wata daraja wurin mutane bai da wata daraja wurin Allah muna tare don haka babu daraja ga ɗan adam kamar ya kyautu ɗabi'u kamar kyawawan ɗabi'u rawa ibn hibban fi sayi ibn hibban ya rawaito cikin littafin sa wa ghayruhu da wani malami wanda ba ibn hibban ba ko ko rawa ibn hibban fi sahihihi wa ghayrihi ibn hibban ya rawaito cikin littafin sa sayi ibn hibban wa ghayrihi da wani littafi kuma wanda anna ibn hibban wanda ba ba sahihi ba yana da littafai ba fi aka da hadisin ƙarshen hadisi ɗawilin mai tsawo ta ƙaddama min hukumatun fi zulumi wani yanki na hadisin ya gabata babin da mun kayo baya babi mai tsoratarwa daga zalunci wata ƙaddama fil ikhlasi hadisin abi zarra haka hadisin abu ya gaba cikin kitabul ikhlas kitab na farko na wannan littafi muna tare annin nabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya karbo daga annabi ga yadda hadisin abu yake nan yace annabi sallallahu alaihi wasallam ce qad ablaha man akhlasa qalbahu lil iman man akhlasa qalbahu lil iman duk wanda ya tsarkake zuciyarsa ga imani babu komai cikin zuciyar na illa illa imani qad ablaha sai yace hakika ya rabauta ya samu rabo <coughs> Allah ka ba mu ka tsarkake mana zukatanmu <coughs> wanda Allah ka shugahu kuma ya sanya zuciyarsa saliman lafiyayya illa man atallaha bi qalbin salimin wace irin zuciya a zuciya da ta zuciya wadda babu kibiri cikinta babu hasada babu ganin kyashi babu riya duk da aibobi na zuciya ya Allah ya wanke babu komai cikinta illa imani da tsoron Allah muna tare Allah ka kyauta mana zukatanmu yace wata ala kalbahu ya sanya zuciyarsa saliman lafiyayya duk wani ciwar wata na zuciya zuciyarsa ba ta dauke da shi wanda sa da husa da ya sanya harshen sa mai gaskiya bai ƙarya in dai ba cikin rashin sani ba wa nafsahu innan kuma ya sanya rayuwarsa ta zanna tsakiya bai da wani abu na tashin hankali kullum ga mutum na cikin firgici wane ne cikin tashin hankali kullum azzalimi kwayi zalunci babu sauran zaman lafiya gare shi muna tare wa khaliqatahu mustaqimatan kuma ya sanya dabi'a sanni kakkiya ga shari'a ɗabi'a mai kakkiya ita ce ɗabi'a wadda ta yi daidai da shari'a ta duk sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhadis ila akhir alhadis ko ko alhadisa ka karanta cikon hadisin kenan ba iya ka kamar a ce etc muna tare wannan hadisi hadisi ne da ifi e cikin yana da illoli guda uku illa ta farko an ka ce hadisin ya zo da ruwayoyi guda guda biyu aiko to riwayar farko cikin isnadin ta akwai wannan da ake kira al-mahdi muhammad al-gafiki al-mahdi ibn muhammad al-gafiki da yishi ne riwaya farko riwaya ta biyu ita da illoli guda biyu cikin isnadin ta akwai wannan nan ibrahim ibn hisham al-gassani ko da yishi ne shi ma sannan akwai wani abu sulaiman al-filastini shi ko majahuli ne to haka don haka da riwaya farko da riwaya ta biyu duk ba da ta tabbata akan su akan waɗannan illolin an kace wannan hadisi hadisi ne da ifi Allah ya ƙara ma annabi tsira da aminci to sai mu tsaya nan ko jama'a duk waɗannan hadisan da waɗanda na tabbata da waɗanda su duk suke karantar da mu muhimmancin ta ɗabi'a don haka mu yi ƙoƙari mu kyautata ɗabi'un mu ya musulmi ce, ce ɗabi'a mai kyau duk wata ɗabi'a wadda ta yi daidai da shari'a wadda in ka aikata ta ana cewa madalla ba ka jin kunya ba ka jin tsoro hankalinka bai tashi ba ka buzanta to wannan ɗabi'a ita ce ɗabi'a mai kyau duk ɗabi'ar da in magana ce in aiki ne in wata sifa ce in kai yi na farko ta saba ma shari'a ko ko ƴan uwanka abokan ka suna ce habawa ne ya kai abu kaza to wannan ita ce mu mugunyar ɗabi'a muna tare mu yi addu'a mu gama da addu'a Allah ka kyauta mana mu. inda muke ba daidai ba Allah ka shirye da mu mu komo daidai abinda zai faɗi daidai Allah shi babu lada da ni da ku da hunka saurara inda kuskure ya abku Allah shi ya tafi mini shafe cikin zukatanku subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka